sa imanin ya sauka suka faru imanin zai sauka idan sarfa da za su sa imanin ya hau suka faru imanin zai hau don haka duk wata dama da muka samu mu kasance masu wato kwaɗayin yin amfani da wannan damar domin idan wani abu ya zo ya bujuro na canjin mahalli ne a'a rashin lafiya ne a'a a tafiya ne da makamanci haka sai zanto ladar mu na wannan aikin da muke yi a da yana nan yana gudana Allah ya tabbatar da mu akan alkhairi abu na biyu game da wannan wata da muke ciki kwanakin baya na kan ga kun san yanzu zamanin social media duk inda kake a duniya mutanen da kake da alaka da su ko ina suke a duniya za ka dinga ganin abubuwa da suka shafe su a mafi yawan lokuta na kan ga an saka hoton mutum akwai abin da mutane suke yi na kuskure wadda za ka ga wani shahararren mutum misali za ka ga matashi matashi wadda iyayensa suka girma suka manyanta za mu iya sanin shi wannan matashin amma ba mu waye iyayensa ba ko domin shi matashi ne yana shiga a fita ana zanga-zanga da shi ana haɗuwa da shi a masallaci ana haɗuwa da shi a wajaje da kuma harkoki na zamantakewar rayuwa to idan mahaifin wannan matakin ya rasu akwai wani kuskure da ake yi sai a ɗauko hoton shi matakin a ɗaura a social media sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kuma shi wannan da aka ɗaura hoton shi shi shi ka sani amma shi ba shi ya rasu ba sai ka gama karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sauko zai ka ce mahaifin wannan da aka saka hoton ne ya ne ne ya rasu tunda ba shi bane ya rasu ba menene saka mai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almuhim na kan ga sanarwa na rasuwa da aka yi na mutanen da na sani na san su sun sani mun yi hulɗa da su mun zauna irin wayannan wajajen wajajen wa'azi harkokin addini da su tare na san su na san sunan su sun san sunana na masu sani mai kyau sun mun sani mai kyau amma mala'ikan mutuwa ya ɗauke su to ire-iren hakan da nake gani ba zan iya kirgawa ba akwai lokacin da aka yi a cikin wata ɗaya a garin nan aka yi ta aka yi ta rashin mutane aka yi ta rasuwa akai akai a yi yau a yi bayan kwana biyu a yi gobe a yi yau a yi bayan kwana biyu a yi gobe har na fara tsoron ko ni ma zan mutu ne nan ba da dadewa ba domin yawan yadda daga mutane suna ne suna mutuwa to can da aka ɗauke su su ne bin mai suka yi lokacin su ne ya yi su ma ɗin kuma ba su san cewa lokacin a wancan zamanin da aka ɗauke su a lokacin ya yi ba mu ma zaman jiran lokacin muke yi lokacin mu ne bai yi ba shi yasa muke nan har yanzu to duk mutumin da watan ramadana ya rike shi to wallahi tallahi thumma billahi Allah ya mai uzuri da girma ka shaida watan ramadan to Allah ya maka uzuri mai girma Allah ya maka wato kyauta mai girma domin Allah zai maka karin daraja a akan darajar mutanen da aka riga aka ɗauke su ba su abin da ka riga ba ana ba da labarin waɗansu sahabbai guda biyu wani sahabi ne ya yi mafarkin ya ga waɗansu sahabbai biyu Wayannan mutane biyu kan an san su tare abokanan juna ne aminan juna na kud da kud ɗaya sai aka kashe shi a filin daga a filin daga aka kashe shi kai kasan darajar darajar mutumin da Allah ya mai wato kyautar shahada a filin daga kafin yana da daraja ta daban ko to bayan shekara biyu ko makamancin haka wannan aminin nasa shi kuma ya rasu ba a filin daga ba sai wani bawan Allah cikin sahabbai ya yi mafarkin waɗannan mutane biyu ɗin aminan juna wadda aka take ɗaya a filin daga wadda bayan lokaci mai tsawo amininsa shi kuma Allah ya ɗauke shi sai mafarkin waɗannan mutane guda biyu ɗin a cikin mafarkin ya ga za a zo shigan aljanna sai ga cewa wadda shi ba shi aka take a filin daga ba shi ya fara shigan aljanna kafin wannan shahidin da aka kake a filin daga abin da ya gani a mafarki kenan sai suke hira a tsakanin sahabbai cewa ni fa na ga wani da wani an zo shigan aljanna wani sai na ga ya riga wani shiga sai da wani ya shiga sa'annan wani ya shiga mana wadda aka kake a filin dagan nan shi ne ya shiga wato bayan wadda shi kuma sai da ya yi shekaru kafin yarsu da labarin ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi yake to mamakin me kuke yi yake shin shi wani ba ya ce da ramadana watan Ramadana shekara kaza da kuma shekara kaza ba suka ce mai eh haka ne yake to ai wannan shine sanadiyar ka wannan shine sanadiyar darajar ka to ya kai dan uwa kai kokari kar sanar rayuwarta kafin zuwan ramadana yanto shi ɗin ne dai rutin ɗinka kafin ramadana ya zo shi ɗin ne dai bayan zuwan Ramadana haka kake ba abin da ya canza ba abin da ya sauya wannan wata ne wadda ya kamata mutum ya canza mutum ya canza jadawalin ayyukansa gaba ɗaya ya zanto da idan kana zuwa masallaci kana riskar raka uku ne kafin ka zo an yi kabbara an yi raka daya ka riski raka uku ya zanto cikin wannan watan ramadanan nan ya zanto target ɗinka takbiratul ihram din limami takbiratul ihramin ka ya zanto liman yana yin takbiratul ihrami kai ma kana yin takbiratul ihrami bayan liman ka kara himma akan abin da kake yi kafin zuwa ramadana wannan dama ce na ka tsarkake zuciyarka na ka karfafa imaninka na ka kara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin wannan ayyukan da za su taimaka maka akan wannan shine irin wannan zaman da muke yi dinnan a ko ina ake yin irin wannan zaman in dai za a ce maka qala Allah wa qala rasuluhu abinda za a sanar da kai faɗin Allah da faɗin wa fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a ko'ina ina ake wannan zaman ya fi maka sauƙi in dai qala Allah qala rasuluhu ake a wannan wajen to kar ka bari a yi wannan zaman babu kai don manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya sanar da mu cikin hadisi mai inganci cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim almala'ika wa'in mutane ba za su taru a cikin ɗaya daga cikin dakunan Allah ba kamar yadda muka zauna a masallacin nan babu abin da ya kawo mu babu abin da ya kawo fate zuwa sauraron maganar Allah tabaraka wa ta'ala suna karanta ayoyin Allah suna yin mudarasar ayoyin Allah fate illa nazalat alaihim mustaqina fate Allah tabaraka ta'ala ya saukar da aminci a gare su irin waɗannan majalis ɗin su ne mala'iku suke yawo akwai mala'ikun da aikinsu suna yawo ne a bayan kasa. duk inda suka ga su mutane sun taru babu abin da ya tara su face ambatin Allah su waɗannan mala'ikun su masu ne su masu sai su zauna tare da su domin haka muna roƙon Allah tabaraka wata ala ya arzikta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi cikin abubuwan da za mu dinga faɗi cikin abubuwan da muke aikatawa cikin abubuwan da za mu dinga aikatawa a cikin wannan watan da kuma bayan wannan wata da ibnillahi tabarak wa ta'ala da yadda Allah za mu ci gaba daga inda muka dakatar da tafsiri a shekara biyu da suka gabata kenan cikin suratul hud aya ta 25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 إلا وإن Allah yake lallai mun aiki Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa inni lakum nadhirun mubin ya faɗa wa mutanensa yake lallai ni nadir a gare ku lakum nadhirun mubin ni a gare ku mai gargadi ne wadda yake bayyananne Allah ta'budu illa Allah gargadi akan ne Allah ta'budu illa a kan kar ku bauta wa komai face Allah aikin kenan wannan shine ginshikin komai wannan shine foundation ɗin komai da ka sani nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam shi ne manzon farko da Allah tabaraka wata ala ya aika wa mutane da'awar ɗaya ce dama Allah ta'budu illa Allah akan karku bauta wa komai face Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim domin lallai ne ina ji muku tsoron azabar wannan ranar mai radadi mai yasa nake jin tsoro ibn kathir yace in istamrartum ala ma antum alayhi عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في الدار الآخرة أبدا نكي جمع tsoro idan kuka ci gaba akan wannan abin da kuke a kansa na bautan wani abin da ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da ku azaba mai radadi mai ciwo mai wahala fi dari akhira a muna roƙon Allah ya tsare mu daga azabarsa amin duk wata da'awa duk wani karantarwa yana biyowa bayan karantar da tauhidi ne yana biyowa bayan karantar da tauhidi wannan shine jinsikin kowace da'awa in muddin wannan da'awar da'awar musulunci ce to dole fa sai an gina da'awar akan ne akan tauhidi kamar yadda annabawan Allah gabaci ɗayansu haka suka yi yi manzan Allah sallallahu alaihi wa da Allah fara kawo ta'ala ya goge ba cewa mutane ba mutane ku zo a fara sallah ba a fara sanar da su Allah ya yi. domin duk wani abu da za a yi bayan wannan in dai babu wannan ɗan to lita, da firme kawai ake yi to shi wannan da'awar zuwa ga kadai ta Allah shi kadai za ka ga akwai wata makula da ta yaɗu wata magana da za ga ana faɗinta so da yawa a matattaran malamai da ɗaliban ilimi za ka ga akwai masu ganin cewa in dai ana son haɗin kai wai idan ana son kan matsalamai ya haɗu sai dai a daina yin ne a daina yin kira zuwa ga ne to abin ya zama shiriri ta kenan za a zo a haɗu a kan shirme kenan sakon da Allah ya aiko annabawa da fi gabaki ɗayansu wai shi ne wannan sakon da ajiye ci a gefe domin kan mutane ya haɗu tare ke idan idan kuwa za a yi haka za a yi irin irin za a yadda da irin tayin da musulkan makka suka yi wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam suka ce eh, kai ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zo mana mu haɗu kawai maimakon a ci gaba da yin wannan sa'in sa tsakaninka da mu mu za mu yadda za mu yi imani mu zo mu bauta wa Allah da kake kira zuwa gare shi mu yi na shekara ɗaya shi yasa idan kana negotiating da mutumin da wanda ake cewa has nothing to do idan kana negotiating da irin waɗannan parties dole ka zanto alhadar shi fa duk yadda aka yi ba zai hasarar komai ba domin shi can can dama kafin a zo teburin da din shi dama hasarar ne da haka kai ne target din shi dama hasarar ne kawai shi abin da yake son ya cimma shi ne kai ma ka yi hasara duk yadda za a yi dai in aka tashi a negotiation table din idan to kai ma ka yi hasara ko da kaɗan ne shi ne ya cimma burinsa kai na ka yi ne ka yi hasara kaga irin wannan tayin da a wannan zamanin ne da a wannan zamanin ne za ka samu har cikin musulmai ma wadda za su ce idan ka ce a bai kamata a bi wannan tsarin ba ba za a rasa ba cikin musulmai wadda za su ce wa'in masu tsaurin ra'ayi ne me suka ce manzo Allah suka ce zo mu mu mun yadda mushrikai za su zo su shiga musulunci na shekara ɗaya za su yi duk abin da musulmai irin abubuwan da musulmai suke yi na shekara ɗaya na tsawon shekara ɗaya idan shekara ya zagayo da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa da musulmai kuma sai ku dawo sai mu bar musulunci gaba ɗaya ku dawo ku yi irin bautar da muke yi sai ku dawo ku yi irin bautar da muke yi sai a dinga yin karba-karba shekara ɗaya musulmai shekara in ya zagayo mushrikai ta yin da suka yi kenan tunda sun fahimci cewa kai wannan da'awar fa ba za iya dakatar da ita ba ba zai yiwu a dakatar da wannan da'awar ba suka mai wannan tayin Allah ta baraka wa ta yake a'a ai lakum dinukum waliyadin ga wanda bai da fahimta mai zurfi sai ya tunanin to ai wannan ai riba aka ci a'a mutum ne mutum ne wadda mutum ne yake cikin kwatani ya fito daga cikin kwatani kai kuma ka san yau fararen kayan ka fari fat sai yake domin mu zauna lafiya da kai shi da ma a cikin kwasamin yake shi ya saba zai jin wari domin tsananin irin ya dama can ya saba da zama sai ka idan kana son zamantakewa na da kai ya daidaitu za ka dinga zaman kwatami da ni ko da na tsawon lokaci kaɗan ne to kai kai tunani idan ka je ka shiga wannan kwatamin da farin kayanka ko da na minti talatin ne shi kuma in ya fito daga cikin kwatamin ya zo mahallinka da yake da tsabta waye hasara kai kai hasara Allah yake lakum dinukun wal yadin a wannan addinin ba a garwayawa ya ayyuhal ladina Amadu da Kulu fi silmi kafa kai musulmi ne kai bi daya musulmi shi ya sa. munafiki ya fi wuyan a kan kafiri shi shi kafiri ka san wannan kafiri ne kafiri amma shi munafiki zai shigo masallaci tare da ku zai sallah zai yi duk abin da kuke yi tare da ku amma kuma zuciyarsa annifaqul i'tiqadi zuciyarsa ba tare da musulmi yake ba bai da imani cikin zuciyarsa Allah ya kare domin haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi ba mu labarin manzon farko da aka taba aiko wa mutane da kuma kalmar farko da ya furta wa mutanen da aka aiko ta zuwa a gare su kalmar tauhidi ne shi yasa kamar yadda na kan faɗi kullum na kan nana ta kullum idan gari ya waye in ka tashi ka zauna a gefe ka keɓanta kai kadai ka bincike tauhidinka shin ba ka da shirka ba ka da shirka idan ka tambayi ka shin ina da shirka ka tambayi kanka kuma daga cikin zuciyarka bayan kayan examine ɗin kanka ka ga cewa ba ni da shirka sai zan to amsar da ka bai wa kanka ne cewa ba ka da kirka to ka gode wa Allah sa'annan ka ci gaba da bincikan kanka kullum haraka kun san dalili kun san me yasa dalili shi ne. Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace ana arzina shuraka an shirk faman asharaka ma'iya ghairi yace menene taraktuhu wa shirkahu Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi wadatuwa daga abokanan tarayya duk wadda ya haɗa wani koma bayan Allah da Allah nan yake tarattuhu wa shirkahu yake zan bar shi da shirkarsa a cikin wani hadisi yake qasamtu zahrahu yake zan karya bayansa Allah ya ce zai karya bayanka kai kai nawa ne kai halittan Allah ne fa ɗaya daga cikin halittun Allah ne ba za a aiko shi ya fitar da fita cikin shi gefe ɗaya ya ɗibi gari guda ya ɗibi gari guda ya cibar da shi ɗaya daga cikin ƙananan halittun Allah ne wannan mala'ikan bai kai da ba bai kai isarafiru ba amma shi zai ɗibi gari gari guda zai ɗibi garin mana zai hako garin da mutanen garin da duk abin da ke cikin garin sai ya ɗaga tukuna sa'an nan ya kifar shi yasa idan kana son yi amfani da kwakwalwarka domin ka kariski iya Allah yake ko da kwakwalwarka ya fi za ka hau kaje la tudrikul afhamu kunha ke? babu ba a halittu wannan kwakwalwar gaddai idrakin zafin Allah ba za ka shiga fada da Allah abu na biyu Allah yana iya gafarta komai komai wallahi Allah yana iya gafartawa duk girman zunubi Allah zai gafarta kai hatta hakkokin mutane kasan akwai wasu kudin da muke mutane suke aikata yanzu misali mutum zai karɓi hakkin mutane hakkin hakkokin mutane a kansa ya cuci wannan ya cuci wancan ya cuci wannan ya cuci wancan sai dai yake astaghfirullah astaghfirullah Allah yana yin gafara eh Allah yana yin gafara amma ba da hakkin mutane abinda Allah yake yi akan hakkin mutane shine cewa zai kwatar wa mutane menene hakkin su amma a wannan ma a wannan ma idan Allah ya ga dama kamar yadda manzon Allah ya sanar a cikin wani hadisi Allah yana yin sulhu tsakanin mutanen da suke da hakki kan juna sulhu Allah zai hakki ne muddin dan adam shi yasa karka kuskura gwamma hakkinka ya ragu a hannun wani da hakkin wasu ya ragu a hannunka kaga a wancan cewa Allah zai yi manzo Allah yace Allah zai faɗa wannan bawa yace ka yafe wa ɗan uwanka mana bawan zai ce ina ai ba zan yafe ba kasar ranar dama ai babu mai yafewa wayan su asar suka ce mahaifi mahaifi zai samu ɗansa ya ce yabni hasanatan wahidatan usattilu biha mawazina amali shi ya ɗana aikin lada ɗaya kawai nake son kamun kyauta domin nizanin kyawun ayyuka na su kara nauyi wallahi zai hana shi ya sa ai Allah ya sanar da mu cewa a ranar uba bai son haduwa da ɗa ɗa bai son haduwa da uba uwa ba ta son ta kowa duk mutanen da kake jin nauyinsu ayan da ka haifa ba ka son ka haɗu da su domin ba abu abin da za ka iya tsina na musu ba za ka iya taimakon su ba kai ma cewa kashi rabbi sallim sallim kai ma kanka kawai kake yi ma. kamar yadda ya zo cikin hadisi ranar da ranar nan da Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bacci bacci ya dauke shi a kirjin Aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha sai hawayenta suka dugo ga manzon Allah ya farka ya ganta tana kuka yake Aisha ne yasa kike kuka matar manzon Allah ba sannan a cikin matan ma ba kowace mata ba ba Aisha wacce ita ya fi so a cikin matan ma duk duniya an san ya fi son aisha yake ma yasa ke kuka tace ya ma'aikin Allah na tana ne da ranar tashin alkiyama matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tana lissafi tana tsoron tsayuwa a gaban Allah kai kai kai kai ina ne a gidan gidanku sai da ko gidan gidanku ma ba a sani ba ka duba ka duba dangantakar ba matar manzan Allah ita ke kuma ya fi so amma kuma tana lissafin ya tsayuwa a gaban Allah zai kasance amma ni da kai ya ku bayan Allah ba ban ma damu ba take na tuna ne da ranar tashin alkiyama shin ya manzan Allah shin ranar tashin alkiyama ku annabawa za ku tuna da iyalanku tunda ita matar annabin Allah ce ko shin za ku tuna da iyalanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma illa fi thalathati mawadi' eh yake tabbas za mu tuna da iyalanmu mu annabawa za mu tana za a ba mu damar mu tana da iyalanmu sauran mutane za su da cikin rudewa da imuwa ba za su yi tunawa da kowa ba sa'annan ba su san haɗuwa da kowa annaba za su tana da amman manzala sallallahu alaihi wasallam Allahumma illa fi salatati mawaqi yace amma fa mu ma din fa sai dai akwai waɗansu wajaje guda ukun da ba za mu tuna rakuwa ba kai akwai wasu mawakin na ranar tashin alkiyama wadda a wayan nan mawakin din duk wani bawa da ka sani ba abin da yake faɗi ba abin da yake roƙon Allah fatewa kansa Allahumma la as'aluka illa nafsi ya Allah a wannan wajen ba na neman komai ba sai kaina ya Allah ka kuɓutar da ni irin tashin hankali da za a shiga ranar tashin alkiyama ke sannan mutum hankalinsa a kwance yana son ya tafi da haƙƙin mutane yana son ya tafi da haƙƙin mutane bai damu ba to Allah yana gabatawa amma bar da haƙƙin mutane amma idan ya ga dama zai sulu tsakanin bawa da akwai haƙƙin wani a kansa kamar cikin wannan hadisin Allah sai ce wancan bawan yake ka yafe wa dan uwanka sai ce a ba zan yafe ba Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to ya biyan fa akwai farashi yana da farashi za a biya ka sai ce ya Allah menene me za a bani kaga kenan Allah ne zai kwanshe ka kenan amma kai ma ka san irin kalan muguntarka ba za ka shiga wannan listin ba akwai wadda irin kalan muguntarsa shi ma yana jin wannan hadisin ya san kan ko ana yin wannan alfarmu a ranar tashi a kiyama shi da kanta zai fitar da kanta. dan shi mugu ne grade 1 wani bai da rahama wajen cutar mutane bai da rahama amma akwai wadda Allah zai yi wannan alfarma sai shi to za a baka wani waje cikin aljanna sai ce zo ka ga abin da za a biya ka domin ka yafe wannan hadisin malamai suna kawo shi ne a babin sulhu tsakanin mu'minai cewa hatta Allah ma ranar tashin alkiyama yana yin sulhu tsakanin bayansa sai ya sulhu ya fanci wannan mana zai biya haccin bawan nan da ke kanka zai ba shi wani waje mai girman gaske cikin aljanna nan ya ce na yafe kaga procedure din yana da tsayi ko the safest truth abu mafi sauki shine kawai kai iya iyawarka ya zanto babu haƙƙin kowa a kanka sai wannan nukutan mun kawo su ne domin mu nuna mana muhimmancin tauhidi mu nuna mana cewa duk girman zunubi Allah na iya menene ya fiwa amma fa banda me banda shirka ga ya kamata ka ji tsoro ko banda shirka banda shirka to sauran zunuban bawa yana tahtal mashi'a idan Allah ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ya azabtar da musulmi wadda bai da shirka musulmi wadda bai da shirka ya azabtar da shi gwargwadon laifukarsa a nama, Allah ya saba mu a ciki kaga wannan ba zai dawwama ba amma da mutum ya dawwama da mutum kar ya dawwama ya Allah karka sa mu mu danna wuta ya Allah karka sa mu danna wuta domin kar ke dan ya ne ya ce maka aha ai an ce ba za ka dawwama ba kai na rantse da Allah za ka ci gidan wutan jahannama wutan duniyan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wutan nan na duniya ne wanda ba mu iya tabawa yake juz'i ɗaya ne cikin juz'i nawa cikin juz'i saba'in cikin wutan jahannama sai a jahannama fa akwai wani waje a jahannama wadda aka ce sauran sauran sassan jahannama ma neman tsarin Allah suke yi daga wannan wajen a'a wutan jahannaman ma sauran sassan suna neman tsarin Allah daga sassan wani saki na cikin jahannama shine kai kake son ka je ka shiga wai an ce maka ba za ka dawoma ba ai ka nemi Allah ya fi gaskiya ka kawai ka nemi kar a yi maka abin da ake cewa munakasa man nuqisha al-hisab faqad halaka Allah ya sa mu kasa ciki wayannan wannan bayin da Allah zai ce maka ka aikata kaza rana kaza yake bi haka ne Allah na aikata ce to na fitar saka a duniya yau ma na fitar saka rana ta kaza ta yi kaza ki haka ne Allah na aikata ki na fitar ta a duniya yau ma na fitar saka Allah ya maka sutura a kai ka aljanna wannan shi zaka nema to kaga waɗanda za su ga wuta sa'annan su dawo su shiga aljanna cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi yake duk da cewa sun shigo aljanna waɗanda suka shiga aljanna ba tare da sun ɗanɗana wuta ba mu ke na insha Allah Allah ya sa mu ne suna gane waɗancan har su dinga ce masu aljahannamiyun a waɗannan sun taba zuwa waɗannan ɗan jahannama kenan waɗannan daga jahannama suka zo Allah ya sa ba mu a ciki to amma ka ga mutumin da yake shirka ka ga mutumin da yake shirka shirka shine wannan zunubin da Allah baya yafewa muddin mutum ya faɗi ya mutu akan shirka ya bayin Allah Allah baya yafewa shi yasa annabawan Allah gaba ɗayansu duk inda ka duk inda aka ambaci wani wani manzo cikin alkur'ani abu na farko da yake kiran mutanensa shine su kadaita Allah da ibada فقال الملأ الذين كفروا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك bauta ku kaɗai ta Allah kar ku bauta wa komai face Allah a cikin karatuttukan mu nan gaba duk lokacin da muka zo gabar da ke magana akan tauhidi za mu dinga da bayanai insha Allah domin shirkan nan ba wai ya takaita akan mutum ya ajiye gunci bane ba ba ya ajiye gunki daga mai sujada shirka bai ta kai ta wannan ba akwai abubuwa da yawa da ake yi wadda shirka ne da ya kira mutane zuwa ga wannan Allah ya ce faƙalar mala'ul lazina kekaru min ƙauni to elite cikin society ɗin nabiyun lahiro manya-manyan mutane Ka ce ma na raka illa basaran mislana sai da zai kiran mu cewa mu bar bautan wani abin da ba Allah ba mu zo mu kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala da da bauta mu ba ba mu ganin ka a matsayin komai ba mu muna ganin ka kai kai kai mutum ne kaman mu Basaran mislana sha'annan bugu da kari ma wannan dawar da kake yi suwa ne ne suke finka ma na raka tabata illa illa alladina hum aradilna mu ba mu ga cikin masu bin kadin nan ba mu ga wani mutumin kirki a cike ba mu ga wani babban mutum ba kaskantancin cikinmu ne suke binka badiyar ra'ayi mutanen da kawai ka kira su ne ka kira su ne zuwa ga abin da kake kira kuma suka bi ka ba tare da min duni tafakkurin Autarawin. ba wai sun yi wani tunani mai zurfi ba ne ku gane gaskiya kake faɗi ko ba gaskiya ba da yake mutane ne jidadawa kaga tun a wancan lokacin kaji laifin mutanen nan waɗanda suka yi imani da nabiyullahi no alaihi salatu wasalam laifinsu Shi ne sun yi imani sun daina shirka a take an sa masu suna a rajin bajin rai a take nan gaba za a sake shi ma na biyu lafi nuɗin shi ma za a yi sake ɗansa wannan suna ce na mutanen da suke yin fito na fito da da'awa zuwa ga gaskiya kaga wai kaskantacce me yasa ya zama kaskantacce don ya yi imani da wa annabi nuhu ra'ayi kawai an kawo mai abu ya karba min rairi tafakkurin wala tarawih da ya yi tunanin komai ba kawai an kira shi zuwa ga wani abu shi nan ya je rungumin abin ya karba wa ma nara lakum alaina min fadl kun ba mu ganin kuna da wani falala a kanmu duk da wannan addinin da kuke yi sai ke kana kira zuwa ga kaɗai ta Allah da kai da wanda suka yi imani da kai dinnan ba mu ganin kuna da wani falala a kanmu duk da imanin da kuka yi da Allah tabaraka wa ta'ala bal nadhunnukum kadhibi bal mu muna tunanin ma muna ganin ma kai ku makaryata ne ma kawai wannan muwajaha da tahaddi da nabiyullah nuh alaihi salatu wassalam ya fara fuskanta kenan wayannan abubuwan da suka faru da nabiyullah nuh alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake baiwa labari domin kwatan-kwatan waɗannan abubuwan da suka faru da nabiyullahi nu su manzon Allah yake fuskanta malama suka ce Allah yana sanar da shi domin ya san cewa wayannan kalubalen da yake fuskanta din nan manzannin da suka gabace su ma sun menene sun fuskanci irin wannan wato kalubalen suka karyata suka ce su ba za su bi addinin kaskantattu da kuma gidadawa mutanen da ba su da zurfin tunani ba maluma suka ce wannan shine ɗabi'ar manyan mutane ɗabi'ar manyan mutane manyan mutane ne umuman bi raddin nazar an menene ya mayar da shi manya me ya mayar da shi babba har ake mai kallon babban mutum a society domin shi yana ganin idan ya zo ya bi wannan da'awar kamar zai wato zai salwatar da shugabancinsa jagorancinsa kamar zai zama mabiyin wannan mai da'awar wadda shi ko yana ganin ni babba ne a society ya za a ce ina bin wani ya za a ce wani ya zo ya yi wa'azi a kan abu kaza kuma a ce wai an sanni da yin wannan abin amma yau na daina wannan ɗabi'ar mutanen da suke ɗalif shi ɗan yana bin su yana hura masu kunne yana sanya su su cikin su wa'azi su kibi wannan sunna ce haka abin yake idan ka duba har yau yake ɗin waɗannan da kake gani bari baka misali da bukukuwan manyan manya cikin musulmai jagorori na siyasa da makamancin haka ka duba irin tsaraitin da 'ya'yansu mata suke a ranar da za a aurar da su ya ga babban mutum ne yana da wani matsayi na siyasa zai iya yiwuwa ma yana da wani abubuwa da yake tallafawa addini da shi wannan ma gobe zan zo yi magana magana akan akan abin da ya shafi wannan bangaren kana ganin eh ai kai ka ka gina masallaci to in ka gina masallaci ba shikenan an baka makullin aljanna za ka yi abin da kaga dama kai hukunce hukunce shari'a ba kawo kanka ba ko kuwa duk shekara kana tura mutane su tafi umra kana aika mutane su tafi hajji shikenan hukunce hukuncen Allah na wajibci da haramci kai ba kawo kanka ba sai daga pastor fasto ba da ka sani fasto sai auren da ɗansa sai ka ga decency ɗin da ke wajen ɗaurin auren ƴar gidan fasto ya fi wadda ke bukin ɗan musulmi kuma musulmai ne muna sallar juma'a da su muna sallar iri da su muna musulmai ne a cikin mu suke wa'azuzzukan nan da ake yi suna ji amma idan aka gaba yi za su in suka kada manyan rigunan su shi kenan sun kada wa'azin domin shi babba ne Sheikh Wani ba zai yi bayanin cewa wannan abubuwan da ake yi na fitsara da ketar haddin Allah wajen bukukuwa haramun ne domin Sheikh Wani ya faɗa ya bari ba ya fi ƙarfi ya fi karfin ya fi wa'azin nan ya bari shi yasa da su ta yawa cikin alkur'ani za ka ga mutanen da suke sahun gaba wajen yin fito na fito da annabawan Allah su ne wane ne almala su ne elit suna ganin sun fi ka wayewa sun fi ka wayewa kai ne ka sani tun da shi yana ganin yana da mulki yana da kuɗi ba inda bai taba zuwa ba a duniya da haka in ka mai wa'azi ba zai ɗauka ba musulmi ne amma salon rayuwarsa gabaci daya babu abin da ke kama da musulunci a ciki Sa'an nan a ƙarƙashin wannan ayat maluma suka ce daga cikin abubuwan da ke hana mutum karɓar gaskiya shine akwai hassada a jiki sa'annan jiji da kai jiji da kai kamar yadda za mu zo makaranta a nan gaba sun nemi cewa sun baiwa annabi nuhu sharaɗin cewa to idan kana son ma mu ma zo mu zauna mu ma saurare ka ba wai a mu imani ba ba mu zauna mu ma fara sauraron mai kake faɗi wa'annan gidadawan da wa'annan kaskatattun sai ka kore su ka gane ko girman kai mutum bai sani ba amma inda masallacin anguwansu da ake karanta ahalari hukunce hukunce yadda ake yin alwala yadda ake yin dabali da badi yadda idan mutum ya yi rasanuwa cikin sallah ya zai gyara yadda ake bin liman yadda mutum yake sallah shi kadai yadda ake gyara yadda ake wankan tsarki yadda ake kaza ake kaza shi ya fi karfin ya zauna a masallacin ya saurari wannan domin da ai ai su ai su malam audu ne da da da su shehu babu honorable wani da honorable wani ya ka taron ba ba na ba na class din mu bane kai kenan sai ka je ka mutu da jahilcin ka kenan a class din jahilai kenan ka mutu ka gani girman kai jiji da kai da hassada bai sa mutum ya menene mutum ya fa'idantu da ilimi kuma ya kaɗi gaskiya ja e ko da gaskiya ya faɗa ba me yasa wani ne suka ce kai mutum ne kaman kaman mu kuma ka zo ka ce wai Allah ya aiko ka da mai kafi mu da kai aka aika ba aike mu ba inda hasadan yake gina. ko na wani bawan Allah ban sani ba ko yana da rai wani malam Adamu a Jos tun muna yara nakan tun ban da wayo nakan ji daɗin salon wa'azinsa na ga nakan zauna a masallacin in saurare shi sosai wajen da yake bada labari yace a cikin fushi yace ni ni ce maka ka gudu daga makaranta a lokacin da aka saka mu makaranta yace wani fa ya san kai malami ne fa amma kun yi makarantar allo tare amma shi ya gudu yanzu kai malami ne tana karantar da mutane dan hasada da mugunta sai kai maka adamu tana lafiya a anguwa a titi haka sai kwara maka kira adamu shi kuma malamin nan sunansa adamu to irin wannan ka ce ya je ya zauna wancan adamun ya karantar da shi ba zai zauna ba su abubuwa biyu ka ga hassada da girman kai maluma suka ce a cikin wannan ayar yana nuna cewa girman kai jiji da kai yanzu kamar mutum ne ya je ya leƙa masallacin nan ka ni miskini ne talakan Allah ne ba honorable bane zai ce duk nan ina deputy governor ina senatawa wani? ina alkaliwa wani? babu kowa sai koma aka ce ah, ba ka tafi wajen tafsiri bane ce ina eh, ga talakawa ne a wajen ai suka ce annabi nuhu wayannan gidadawan nan kaskatattun nan kore su kamar yadda kwatankwatan irin abubuwan da suka kasance suna faruwa da manzon Allah sallama Allah sai ke baki shi labarin kwatankwatan haka da suka faru da annabawan da suka gabace shi domin Allah ya kara tabbatar da shi domin ya Allah ya karfafa gwiwarsa domin manzon Allah ya haƙuri akan wato tahaddiya da yake fuskanta a lokacin da yake kira mushrikan mushrikan Makka zuwa musulunci anan zamu daga aya bi Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba da yardan Allah za mu dinga fara karatu da yardan Allah la'akari da yadda sallar la'asar ta zu sallar la'asar ya kamata mu lura da sallar la'asar fa ana sallar la'asar kafin lokaci fa zu na ji an kira sallar karfe uku da talatin da wani abu kuma an tayar da sallan karfe karfe an kira kamar karfe uku da talatin da biyar an tayar bayan minti goma wannan lokacin kwata-kwata lokacin la'asar gama bai ma shigo ba ka ga yankin ba su yi sallah ba ba a yin sallah lokacin tsallan ba ta shigo ba ta lokacin nan ba shi yasa kuskure ne ku ku ce a kwamitin masarar masallacin ku kun a lokaci ila ka yamin sa'a lokaci kaza shi za a azar lokaci kaza har a yi tashin alkiyama ba za a canza ba wannan ba musulunci bane ya kamata a dinga dubawa da haka amma duba da lokacin sallar lasar za mu dinga fara tafsiri da yadda Allah karfe biyar sauran fata la'asar da mutane da suke zuwa daga wajaje masu dan nesa biyar sauran kwata kuma za mu yi iya iyawar mu dinga dakatarwa karfe shida sha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala uh, ya datar da mu wallahu ta'ala a'lam uh, uh, tambayoyi idan akwai tambayoyi tambayoyi ina tunanin tsarin da za mu yi wa tambayoyi tambayoyin da suka shafi suka shafi azumi kai tsaye za mu danga amsa su tambayoyin da ba su shafi azumi ba ko kuma ba su shafi karatun da aka yi kai tsaye ba a rubuto su sai mu danga amsa su a zaman da zai biyo baya za a iya dinga rubutowa sai mu dinga amsa su a zaman da zai dinga biyowa baya insha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da nufin Allah da sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya nemta mu muka safar farkon watan nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ga karshen watan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karbabu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda yake ɗan karwa daga wuta a wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yi amfani da mu wajen ɗaukaka addininsa muna roƙon sa yayi amfani da mu wajen yada addininsa muna roƙon sa yayi amfani da mu wajen ɗaukaka sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta wa mamatan mu gabaki daya cikin iyaye yan uwa abokanan zama wa musulmai waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah Allah ya gafarta musu gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan lokacin komawar mu yayi Allah ya sa mu cika da imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا